Rahmatullahi ta Allah barakatu yau magana da jarumi celebrity blessing na cikin shirin a duniya. Da yanzu blessing me zaka ce da masu kallon ka? Amin alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Blessing eh. me zaka ce da masoyan ka ga blessing na cikin shirin a duniya? Ai babu abin da zan ce da masoya na illa in ne musu fatan alkhairi kuma masoya na masoyan fina-finan Kano suna burge ni sosai ɗari bisa ɗari. Kuma Blessing zaka iya gaya nuna masu kallon ka yadda kai acting din a duniya. a zan iya nuna musu ma wannan ai ba abin damuwa ba ne ai jarumta a fuskar jarumi a fuskar sama jarumta take ai yanzu da jin wannan lafazin ma yan kallo sun san cewar yadda na fito a bilisin din ya zan yi in kasa acting din da na yi a cikin fim din a duniya Wannan acting din kuke so in nuna mu. Wanda ka wanda kake ce wanda a dan uwanka Faruk yake cewa na ran nan ne ka gudu lokacin da a lokacin da abule ya zo ya same ka. To shikenan bari in so. Kamar yaya me ka raina min hankali a bari yanzu zan zo na ran nan ne bari yanzu zan zo ni za ka haɗa jajibiyar da idi e wayan na ji kun ga yadda na yi sun ɗin cikin hirin fim ɗan a duniya ba eh. wani abu ne mai wahala ba amma kuma sai dai idan mutum ya ga zai iya dakewa shine kuran zai yi kuma kafin fam ba ku taku dariyar mu ma sai mun yi tamu dariyar kamar mun haukaci wallahi gaskiya ne an ce blessing dan daudi ne shin da gaskiya blessing dan daudi ne ko kawai shaci faɗi ne na mutane ko kuma kawai iya acting ne kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya ya ci faɗi ne na mutane da kuma ka san duk lokacin da Allah ya kaddaro maka taka jarabawar ta wani ta fi wani mm. ta wani kuma to amma tamu mu ita ce tamu jarabawar gaskiya tunda babu ta inda kake samun na in ba ta wannan murya da Allah ya saka maka ba ko da cikin jama'a ka shiga za ka ji wa'yansu da yawa mutum biyu su ƙika ka ji goma sun soka wa'yanda suka yarda da Allah kenan shine mai shine mai kashewa kuma mai rayawa gaskiya ne amma zahiri gaskiya ba dan daudu bane ni a cikin fim ne nake taka rol ɗan ɗan daudu eh amma a fili a zahiri a zahiri a zahiri gaskiya ba haka ba gaskiya ne gashi mu ma mun gani tunda da muka zo muka same ka bamu same ka da dan kwali ba bamu same ka gaban doya da kwai ba bamu same ka da wani abu wanda mata suke yi kake yi ba mun same ka cikin rufin asirin ka cikin normal ɗinka yadda kake tunda ba kamar da aka sa maka ba ya kake da masoyan kan ka da su anya ka san wani ya haɗu da masoyansa a anya wani wani jarumin akwai wanda aka haɗu da shi a hanya aka ce wane ce kar a dame shi kai ya kake da masoyanka a hanya gaskiya ni masoyana idan muka haɗu da su akan hanya gaisuwar arziki da ta mutunci ita take raba ni da su hmm. ita ta hada ni da su ita take raba ni da su a zahirin gaskiya gaskiya kowanne jarumi yana jin daɗi idan ya ga ya shiga cikin jama'a ko kasuwa ya ga ana tururuwa ganinsa ko hmm. ana neman ana son a gan shi a hmm. zahirin gaskiya kowane jarumi ne ina jin daɗin wannan amma kuma idan mutum ya daɗa zama celebrity ne da duniya ta san dole ne idan jama'a ta yawa sai ka rinka ganin kamar wani abu ne ko kana jin tsoron ko da wani da yake dai duk rayuwa dai harka yanzu kowanne mutum ake kiwo ba dabba ba gaskiya ne shi yasa yanzu kuma duk mun riga mun fuskanci duk dodo ɗaya muke wa tsafi gaskiya ne sannan yanzu ko yaya kai sake da wani gaskiya wani ƙwarar ka zai ko a cikin jama'a ne kuma a haka zai nuna maka shi masoyinka ne amma a zahiri ba masoyinka ba ne gaskiya ne yasa idan muka haɗu da su har so muke yi muga wanda ya san mu ma ike san mu gaskiya ne wani abinci ka fi so ka ci gaskiya ni abincin da na fi so in ci na fi son in ci shinkafa da wake barin ta ji mai kulli <laughs> gaskiya ne zu misalin wani yana so ya maka wata kyauta ta gift wanda abu ka fi so a yi ma kyautarsa gaskiya to ainihin wannan tambayar ta dan <laughs> bani dariya ma wannan tambaya. Eh. ainihin dai kyauta ce ta bangaren wannan duk wacce ma aka bani ina saniya gaskiya ne wani fata da kai kake wa harkar fim gaskiya harkar fim ne mata fatan alkhairi ɗari bisa ɗari kuma so nake har kullum in gani ko na gurare da dama An ga ana giggina sinima harkar fim ta ci gaba ana ta sassaka fina-finai dai ya zamanto kowane ɗan fim da jama'ar da suke bayan fage suke son su shiga idan sun shigo da Allah ya ɗaukaka mu gaba to godiya muke sosai sosai sosai sosai sosai sosai kuma shekara nawa kai kana harkar fim gaskiya harkar fim tun ina ɗan shekara ashirin na soma yanzu shekara kana gaskiya yanzu shekara ta goma sha biyar kenan kana harkar fim shekarar ka ashirin da biyar eh. kana shekara ashirin ka fara shekarar ka biyar da fara kenan wanne nasara ka samu gaskiya na samu nasara ɗari bisa ɗari barin ma yadda na haɗu da ahmad dizel eh gaskiya ɗaukaka ta ta da fita sosai a cikin idan al'umma eh. kuma barin a cikin wannan gagarumin shirin nan da mm. aka saka mu shirin fim ɗin a duniya eh. shi da faso da mu ɗari bisa ɗari sannan kuma sai muka zo muka samu bayan fage da wasu jarumai ƙananan jarumai dai haka da mm. kuma wasu gogagudu ake ɗan gaggauraya mu ake yi mana shinkafa da wake eh. a haka amma a zahirin gaskiya a yanzu a masana'antar fim babu wanda ya fi kira na gurin yin aikinsa irin Ahmad Dizel. Godiya muke sosai Allah ƙara girma Allah ƙara ɗaukaka Allah ya shige gaba ya yi jagora. Amin amin. Eh, ku zo mu mu ni ma za ni ku ja mu eh, mu a fadin Nijar babu ya ku ku ja mu eh, mu je mu je eh matar sport ta waza ne je suna tafiya a nutsuwa hanyar ja mu mu a yamai suke a Nijar kudu ba ja mu mu ni ya kwanni zuwa tawunan ma suna zuwa transport kwanni zuwa niyami ma nan ma suna zuwa niyami zuwa zandere nan ma suna niyami zuwa maradi nan ma suna zuwa lome zuwa niyami ma nan ma suna zuwa niyami zuwa tawunan ma suna zuwa nijar zuwa najeriya lagos suna zuwa sun kai gonan ba. tabbas ce. ba. sun kai ayyaba ba. ai kamfanin manya Sai ba. ƙasa da ƙasa suna zuwa ba cikin nutsuwa suke zuwa Sai ba. motar wa gugar gada kuma hanyar

eh, eh to ya abin kowa. Eh, abin ya yadda yake gaskiya sai ɗan mu ci gaba eh wannan saboda haka duk ita mun rayuwa sai haƙuri sai addu'a masha yadda mai ma ya tashi dinnan kaga da yana ɗari da da tamanin 185 ne ya kuma 700 bita wani masu mutunci za su kai da shi ɗari biyar da ɗari hidda da wannan gaskiya ne magana ka ya kamata mu tashi mu yi addu'a Allah ya kiyaye ubangiji Allah ya kawo mana sauki da sauyi ga murya ta su tare ne ma ta a ƙara kuɗin farashin ya anya ya dole ya jarumai ya mu ƙara kuɗin aiki ko ba wannan wani ne na da mu kuma a gaskiya ne ba jarumai ƙara kuɗi ba da mai ya tashi na komai ya tashi kuma jarumtakan ma da mai ake amfani da shi. Amma za ka hau mashi ka je ne gaskiya ne eh to nan dan wannan to amma duk din shi ma dole da alaki kana za ka canza mota za ka canza mota ne kuma kullum tana sha mai kamar na dubu eh bayan Allah da zai ka san Allah ya koma da abu to kawai zai kawo ma marka idan an zama manzo Allah ya maka mota ya baka abin da zaka yi wato jarumai duk muka da farashi jarumai mun ƙara farashi yawwa yawwa mu zaka